to akwai taswira ta ta zamani wadda ta zo irin ta photograph da irin ta video da duk taswira ce duk sura ce wannan duk kyamarorin nan sura ce to ku duk guru ne to ga mai wani taswira shi ne kuma ko incident sai zo lokacin da muke maganar taswira saboda a ga irin wannan da wannan duka akwai taswira mai motsi akwai mara motsi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana sa lokacin ba a san wannan taswirar ba abinda aka sani shine a kwaba wani abu ko a tura wani abu ko a sassaka wani abu ko a zana wannan shine abinda aka sani wanda dan adam yake mu'alajar abin ya kwatanta abin da ya gani na wani halitta ta mutum ko ta dabba ko ta tsuntsu daga baya zamani ya zo aka samu abin da za a iya reflecting din ita wato a dinga daukan ita inuwar mutum a ɗauki inuwarsa ta fito kamar yadda yake kamar da ka san kana photostat za ka sa takarda a cikin injin photostat ya fito maka da ita kamar yadda take to wannan malamai sun rabu gida biyu namu na sunna nake magana zai shiga cikin wancan la'ana ko ba zai shiga ba wasu daga ciki sun shigar da shi cewa duk sura sura ce kawai da haka duk sura a guje mata su ibn baz farko su ibn baz duka sura wanda kuma wanda shine shine muqtadal muqtadal an-nas in ka ce sura to kaka fitar da kyamara ta ta video kamata ka sa haƙita tunda ita ta ma fi zama fiye da wannan ma da shi wannan baya motsi amma da da duk motsin ma da mutum yake yana ɗauka kuma ba shi duk mutum ne a ciki ba surar ce to shi lokacin ibn bas sabbata da albani duk suna haɗewa sai musu hukunci guda amma ibn bas ƙarshen rayuwarsa sai ya ga cewa kai akwai tsanani fa don haka sai ya cire kyamara shi yasa za ga a ƙarshen rayuwarsa an dinga masa durus ya ce amfanin da yake ciki yana da yawa duk da cewa yana ta kafa kafa a farko amma daga baya ya cire kyamara to kamata da ya cire kyamara ta bidiyo to ya cire waccan ma to da duk abu ɗaya ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ya tafi akan abin har rasuwarsa saboda shi yasa ba ka taga durus sa a bidiyo ba sai dai ka ji su a sauti ci gaba ɗaya haɗa amma kuma da yawa daga cikin malamai su suna ganin cewa wannan ba za su shiga ciki ba saboda wannan suna reflecting ɗin inuwa ce ta mutum amma ba wani ne yake zauna yi mu'alajar abin ba kamar madubin da kake tsayawa ne a gaban kalla ya yi reflecting din inuwarka da komai naka amma ai ba kai din ne ba a ciki duk da sa albani suna cewa amma in ka tafi ai baya zama sai ce ai shi madubi in ka bar gun za ka tafi amma wannan in ka bar gun ma ta shiga ta shiga ta shiga haka suna cewa kiyasi ne ma alfarin to amma dai abin da yake reflect lokacin da kake tsaye a inuwar ka ce uh, Sheikh Nas abin nan Sheikh Muhammad bin Salih al isamin uh, faqihus sunna shi ma yana daga cikin waɗanda suke ganin bai kamata a shigar da waɗannan a ciki ba shi ma yana togace waɗannan duk da cewa yana cewa ya kamata kuma a duba a ga manufar yin wani hoto idan ya zanto ba wata buƙatar da za ta sa a yi shi kawai a yi shi ne dan a girmama wanda ake yi ya ce to wannan bai dace ba domin ta haka ne za ka ga an ɗauki wata aƙida an liƙawa shi mai hoton ya ce amma inda buƙatar a yi shi kamar fasfo da ake yi da sauransu ya ce wannan babu komai ko wani abu da za a yi saboda wani abu da na ilimi ko wani manufa ya ce ba komai saboda haka a shahid dai shi ma ya tafi akan cewa wannan abu muhammad najibul buqabin nan ah, bakit al wani malami faƙihi da aka yi a masar wanda ya takmila ta al-majmu' shi ma yana da wannan ra'ayin haka nan wasu da yawa daga cikin bahisau na irin su da eh, Yusuf al-Qaradawi da sauransu sun tafi akan cire hotuna waɗanda suke na kyamara da na abin nan saboda haka akwai zafi mutum ya ce ya yarda a yi masa kyamara amma kuma ya yi faɗa akan wannan hoton wanda baya motsi ina ga da ya yi aiki da fikihunsa to kamata ya yi ya hana duka biyu da daina fitowa a facebook ya daina fitowa a talabijin ya daina fitowa a duka wannan kawai a daina ganin sa kuma har za a sa shi to kawai a sa wata inuwa inuwa amma ba shi ba to amma mutum ya yi ta rigima akan waɗannan amma kuma za a gan shi ya hau bari ana haska shi amma ba hasko shi daidai bai faɗa akwai contradiction akwai tanakuri a cikin fiƙon nasa sannan kuma idan mutum ka ɗau ra'ayi daga cikin ra'ayoyi biyu da malamai suka yi saɓani a kansa saboda tunanin cewa wannan nassin bai da wannan dilalar dilalar ba ta shigo da wannan afirat ba to bai kamata kuma ka yi wani jijiyar wuya a kai ba har ka rika zagin yan uwanka kana la'anta su da wannan in kai wannan to malaman da muka ambata duk ka la'ance su dan su ma sun tafi akan wannan ra'ayi kuma an yi musu sau nawa za ka ga hotunan ibn bin Uthaymeen da sarakuna da sauransu daga hotunan su da wasu daga cikin manyan mutane don akwai wannan saboda haka wannan ba abu ne da kamata a yi jijiyar waya ba idan ka ga za ka yi hoton ba kenan ba a ce dole sai ka yi ba amma kakka yi jijiyar waya akan wannan har ka rika tsine yan uwanka saboda wannan a lokaci yayi